Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Ministar Kuɗin Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad ta yi wa 'yan Najeriya albishirin ƙarin kuɗin fito da ƙarin haraji kan waɗansu kayayyaki da kuma cire tallafin man fetur a sabuwar shekara ta 2022. Al'amarin da ke ci gaba da ta da hankulan 'yan ƙasar da dama. Wasu kuma tambaya suke yi cewa, shin wahalar rayuwar da suke fama da ita bata ishe su ba? Wannan ne batun da Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. Da farko ga editan jaridar Daily Trust, Hamza Idris da cikakken bayani a kan maganar ƙarin haraji da ministan kuɗin Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad ta yi. To, kaga um, wannan shekara da muke ciki ta alif dubu biyu da ishirin da ɗaya ta zo ƙarshe kuma za a shiga sabuwar shekara kuma shugaban ƙasa dama ya miƙa wato uh, bajet ɗin shi wa majalisa. to a cikin kudirin kasafin kudirin kasafin eh, kasafi na shekara ta 2022 to a ciki ne suka bayyana cewar za a samu ƙare-ƙare a kan wasu haraji da 'yan najeriya da kuma kamfanoni suke biya dalili kuwa shine in ka duba kuɗin da suka ce za a kashe a shekarar da za mu shiga ya kai tiriliyan goma sha shida. To a ciki akwai bashi da za a karɓa, akwai kuɗi da za a samu daga man fetur, sannan kuma da kuɗi na haraji. Amma a cikin bayanin da ta yi sai ta ce ba wai kowane haraji ba ne za a ƙara, akwai wanda ake kira VAT, wanda a halin da ake ciki yanzu kashi bakwai ne da ɗigo biyar na dukkan yawancin abubuwa da mukan saya ake amfani da su ah, na harkokinmu na yau da kullum. kamar a ce ko mota ko in ka je ka sayi wani abinci na musamman ko in ka je banki ka cire kuɗi da sauransu hatta supermarket idan ka je kaga ana biyan kashi bakwai da ɗigo biyar akan abin da ka saya to saboda sun ga wahala da aka sha lokacin da suka ƙara daga kashi biyar zuwa kashi bakwai da digo biyar mutane sun yi ƙorafi da cewar an ƙara tsadan abubuwa to sai ta ce ban da wannan to amma kuma ta ce akwai abin da ake kira kamar stamp duty to shi kuma stamp duty kamar yarjejeniya ne ko kuɗi ne ka je ka cire a banki akwai wannan haraji da zaka biya in ka saka akwai wannan haraji da zaka biya in yarjejeniya ne kai tsakanin kai da wani akan ya sayar maka da gida ko ya sayar maka da mota akwai wannan stamp duty in a daga kotu ne an kawo sammaci akwai wannan stamp duty kusan dai shi ɗin ma wani haraji ne mai zaman kanshi to sun ce za a ƙara kuɗi akan wannan sannan kuma za a cire subsidy wato tallafi da ake yi akan mai to amma ba an ce an cire tallafin mai batun kwanakin baya gaba ake ake baya ai cewa suka ci canja mushi suna suka yi maimakon a ce subsidy sai aka ce under recovery to me ake nufi da under recovery under recovery shine an ba wa kamfanin NNPC dama idan suka sayar da crude oil kenan a ƙasar waje kafin a dawo da kuɗin to sai su ɗebi daidai abin da suke ganin ya kai a siyo man da aka riga aka tace wanda za a zo a siyarwa 'yan Najeriya sai su ɗauki kuɗi ko nawa ne suke bukata sai su sayo wannan mai sai a shigo da shi to abin da ya rage shine za a zo a kawo wa gwamnatin tarayya sai a zo a haɗa da wayannan haraji ƙanana-ƙanana da ake karɓa. to kaga kawai ba wai an cire subsidy ba ne amma dai sun ce kam tabbas tunda yanzu an mai da kamfanin man na ƙasa ɗin ma ya zama mai zaman kanshi ya nemo kuɗi ya kula da kanshi da sauransu to tabbas shekara mai zuwa sai ka sayi mai aƙalla daga naira ɗari uku zuwa sama a lita kenan to duka waɗannan suna tattaro waɗannan kuɗaɗe ne saboda su su tara su su haɗa su su ba su damar da za su gudanar da abubuwan da suka ce za su yi a shekara mai zuwa. To kamar abubuwan da malam talaka ke amfani da su kamar da wanne da wanne ne za a ƙara musu kuɗin haraji a kai? To yanzu abin da suka ce shine hata leman kwalba da ake sha za a ƙara mishi kuɗi. Kamar masu shan sigari za a ƙara mata kuɗi za a ƙara wato haraji da ake karɓa a kai. Sannan kuma a ah, banda ah, wannan sannan masu shan barasa aka ce ita ma za a ƙara haraji a kan barasa to wayannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka bayyana kenan amma in ka kula ka duba kuma tarihin Najeriya yawanci za ka ga in za a ɗauki wani mataki saboda ba a so mutane su yi fushi da sauransu sai a ce ai abubuwa guda uku ne ko guda hudu za a ƙara wa kuɗi saura bai shafe su ba to amma kuma daga an ƙara wayannan guda uku ko guda hudun sai ka ga kuɗin ya abin ya shafi kusan komai Hamza Idris kenan, editan jaridar Daily Trust. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. Haka kuma, Kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Idan wannan ƙarin harajin ya tabbata, ta yaya zai shafi rayuwar 'yan ƙasar Najeriya? Shin da gaske wannan ƙarin haraji zai ƙara jefa 'yan Najeriya a cikin wahala ko kuwa wani sauƙi zai samar musu? Abokiyar aiki na Halima Jimrau ta tattauna da Dr. Ibrahim Muhammad Adam, masanin tattalin arziki kuma shugaban sashen tsimi da tanadi da kyautata rayuwar al'umma a jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawa. Shi ma ya fara ne da sharhin bayanin da ministar ta yi. To alhamdulillah a ranar litinin da ta gabata ita ministan kuɗi ta Najeriya ta yi bayanai da jawabe-jawabe na tsarin rika take so ta a shekara mai zuwa shekarar da za ta soma watan gobe kenan na 2022 a gaban House of Reps. to akwai bayanai da ta yi da yawa akan kan canje da za a samu na tsarin haraji. Na farko dai shine gwamnati za ta ƙara haraji na abin da ya shafi fito kayakin da ake shigo da su mm. sannan kuma za ta ƙara haraji a kan kamfaninnika mm. sannan kuma za a ƙara haraji a kan mutane da kuma waɗanda ake karɓa ma a wajen masarautu da sauran wurare eh, wanda gwamnati ke karɓa haraji sannan kuma a gwamnati za ta sa ido sosai matuka za ta kawo ka'idoji a kan yanda dohi da kuma ƙananan hukumomi suke karɓar bashi na cikin gida da na waje hukumar haraji da kuma ita ministry of finance za su sa ido kuma wannan gwamnatin tarayya za ta ba su wani iko domin su aiwatar da wannan mm. to sannan kuma eh, sannan kuma za a kawo akwai haraji wanda baya ƙarƙashin A hukumar haraji na yanzu yanzu za a dawo mata da shi kamar kuɗi da ake yankewa ake bama a hukumar 'yan sanda kuɗi da ake yankewa ake bama kuma da ake barwa na ta shari education trust fund kenan hmm. to da sauransu duka tsarirka waɗanda yake ita tsarin a ganinta zai kawo zai zai bada zai kara kawo kuɗi na shiga wanda zai cike gibin da wanda aka samu na budget mm. wanda yake kudin yana da yawa in billion eh, trillion naira so kaga wannan wannan shine abubuwa da kuma yanda shi farashin mai na duniya yake hawa yake sauka yake shafar irin kudin da suke shigowa ƙasar Najeriya to ana ganin cewa waɗannan wasu hanyoyi ne waɗanda za a juya akalan maimakon dogaro da ake yi da mai zai za a ƙara za a zai rage dogaron ga mai ya zama cewa ana samun kuɗaɗen shiga na wannan haraji da tsari da za a fito da shi mm. saboda haka yanzu haraji zai karu matuƙa kuma kuma inda ba a karɓa za a rinka karɓa yanzu yawa dakta har akwai a ta yi maganar cire tallahin man fetur ko eh haka ne yawa to dakta waɗannan ƙare-ƙaren haraji da za a yi ta yaya za su shahi rayuwar talakan Najeriya? To, abin da ya dace shine idan waɗannan kuɗaɗe na haraji ya zama sun tabbata, waɗannan hanyoyi da kuma ƙare-ƙare sun tabbata, to wannan ya nuna cewa za a samu ƙarin kuɗi wanda yake shiga lalitar gwamnati ta hanyar haraji, biyan haraji kenan. To wannan ya zama cewa za a samu kuɗaɗe fiye da yadda ake samu da a shekarun baya za a samu kuɗaɗe waɗanda za a amfani da su domin a harkokin gwamnati abubuwan da take bayarwa na more rayuwa da kuma ci gaban a ƙasa gabaki ɗaya kamar su abin da ya shafi ba da ilimi abin da ya shafi ba da lafiya abin da ya shafi ba da wutar lantarki abin da ya shafi ba da kamar kaga kuɗin idan ya zama ya alkinta to talaka albashi ma da ake biya zai za samu wadatattu da sauransu to waɗannan abubuwan dama su ne muhimman abubuwa da gwamnati za ta rinka bawa talaka to wani talaka har zai samu sauƙin rayuwa na ɓangaren lafiya zai samu harkokin rayuwa zai samu ah, ilimi ilimi zai zama an bashi a sauƙi kuma an ɗauke masa kuma ya zama cewa akwai abubuwan more rayuwa akwai tituna waɗanda zai bunƙasa a harkokin ah, kasuwanci da kuma da kuma da kuma arzikin ƙasa to duk waɗannan abubuwan talaka zai samu sauki musamman wutar lantarkin nan idan ya zama cewa ta samu a sauƙaƙe kuɗin da za a biya a sauƙaƙe domin waɗancan kuɗaɗe da aka samu na haraji ƙarin haraji za a amfani da su domin a bada waɗannan abubuwa critical interest a bada a bada abubuwa waɗanda ke talaka zai mawuga to kaga zai mawuga talaka ta wannan ɓangare to amma idan ya zama cewa kuɗaɗen da aka tara waɗannan na harajin nan an tara su kuma sun zo sun shiga lafiyar gwamnati sannan kuma ba amfani da su ba ta yadda ya dace ba amfani da su ta wajen ba da lafiya ba wajen ba da ingantaccen ilimi ba wajen gina titina eh, wajen gina wajen gina makarantu da kuma ba da ingantaccen ilimi a makarantun to kaga eh, wannan ya zama an gudu ba tsira ba ya zama cewa ah, ah, a har yanzu dai ba sake gani ba to amma dakta ai talakan dai za a tatsa daga jikin talakan za a tatsi wannan harajin da ake shirin karawa ko ba shi za a tatsa ba. Eh, eh to abin da ke faruwa shine kamar yadda kika sani muna tsarin da muke da shi progressive tax shi ne wanda ya fi samun kuɗi ya biya haraji mai yawa wanda yake samun kuɗi kaɗan kuma kuɗin da yake shigowa cikin aljihun mutum ya biya haraji kaɗan shi ne progressive tax to yanzu idan ya zama cewa wannan haraji za abin da kowa yake biya zai ƙari yanzu musamman kamfani kamfani ta yi magana akan kamfani za a ƙara masa haraji ta yi magana akan wasu hararjika da aka cire yanzu a dawo da su to saboda haka a masu kuɗi da kuma masu hannu da shuni a cikin al'umma za su fi biyan wannan haraji din talaka shi ma zai biya zai biya hakan amma kuma na masu hannu da shuni zai fi yawa to idan ma an tatsi talaka don abin da talaka zai biya yanzu na harajin musamman ta hanyar albashinsa ko kuma ta hanyar kasuwancinsa ko kuma ta hanyar wasu kuɗi da suke shigo masa sai ya fi na to amma in har za a amfani da kuɗaɗen da aka tara domin waɗancan masu kuɗi da kuma kamfanuka manya-manya da kuma mutane masu waɗanda za su biya mai yawa zai zama cewa an yi amfani da su an sauƙi da talaka rayuwa to kaga in dai an yi amfani da wannan kuɗaɗen to eh, a talaka zai samu sauƙi amma idan har yanzu aka zo a ƙara ma talaka haraji sannan kuma ya zama harajin da aka tara ba ya amfani da su hanyar da ya dace ba ba ya alkinta su ba aka bari aka wawure kudin, to talaka zai ƙara shiga wani yanayin kunci da halin kasa na kai wanda zai zama an gudu ba tsira ba a mai garin neman gira a rasa ido Allah kiyaye. Dr. Ibrahim Muhammad Adam, masanin tattalin arziki kuma shugaban sashen tsimi da tanadi da kyautata rayuwar al'umma a jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawa a tattaunawarsu da Halima Jumrau. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci kenan. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.